الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع المسلمين إنا ما يروقون الله سبحانه وتعالى بيكرق من الشاوى وأيكم من الخير يغافر كامانا كورا كورام مدى زنبام مدى سكي سامو يقارا من إيماني دا همة دا إخلاصي وكما رفا من أسوري دك إن دا مكا كدا مكا في الدنيا دا لاهرة kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadir alai yau muna sha uku daidai ga watan shida shine jimadal ula na wannan shekara da muke ciki ta 1439 bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ta yi daidai da 29 ga watan biyu na shekarar nan ta 2018 miladiya har an shiga sai su yi kokula Allah ta gane na gane ita kenan Ta uku na ce sha uku na ce e miladiya yau daya ikon Allah Allah ubangiji ya sada mu da alherin da ke idan yan uwa ba su manta ba muna karanta matsaloli na aƙida wanda hawari jawa musamman ibadiyya suka saba wa ahli sunna a kansu mun karanta matsala ta farko in yan uwa suna biye da mu ita ce game da sifofin Allah da sunayensa sai kuma sunayen Allah kuma yanda suke murɗe sunayen Allah suke tawilin duk wannan a matsala ta ɗaya matsala ta biyu matsayansu game da alkur'ani halittacce ne ko ko magana ce ta Allah sai matsala ta uku ta ganin Allah sun kore ba za a ga Allah a gobe kiyama ba mumune ba za su gan shi ba na hudu matsala da ta binci imani yana karuwa yana raguwa sannan menene imani magana ne da kuma aiki da kuma kudurcewa a zuciya mun faɗi duka matsayin matsala ta biyar ita ce mai aikata manya-manyan kaba'irai da zunubai idan ya mutu bai tuba ba matsala ta shida ita ce matsala ta ceto da shafa'a matsala ta bakwai da za mu shiga yau da izinin Allah ita ce aqidan su game da sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Musa aqidan shi a game da sahabai dukkan su riddaddu ne dukkan su kafirai ne wal iyazu billah sai dai mutum da basu wuce bakwai ba ina fata an gane to muna so kuma mu san matsayin su game da sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma mu bayanin matsayin ahlus sunna su mas'alatu sahaba mas'ala ta dace tsinci sahabai mazhabin ahalus sunna wal jama'a game da sahaban manzon Allah ita ce anna hubbahum imanun wa dinun anna hubba sahaba imanun wa dinun aqidan ahalus sunna da matsayin ahalus sunna game da sahaban manzo Allah sallama sun su da yin imani da su addini ne ma in ba ka son sahaban manzan Allah kana kyamatansu to addinin ka ma babu shi ne sannan kuma imani da su eh, wato eh, alama ne na imani saboda haka son sahaban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wajen ahlus sunna imani ne kuma addini ne wannan shi ne wa bughduhum kyaman sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da adawa da su kafurci ne munafurci ne kuma shiqaqun halaka ce wa taraddi anhum jami'an kuma neman musu yardan Allah duk lokacin da aka ambace su wannan wajibi ne a ga ahlus duk inda aka ce sayyidina Umar sai ka ce me Abubakar Usman Fali, Aisha sofiya duka matsayin ahlus sunna duk wanda aka kira daga cikin sahabai to suka neman masa yardan Allah suka ce radiyallahu an bayan so da kauna da suke da su a zuciya gaba ɗayan sahaban manzo Allah babu togaciya manyansu da ƙananansu mazansu da matansu dattawansu da matasansu gaba ɗayansu a wajen ahalu sunna abun a neman musu yardan Allah ne duk kullum suna neman musu yardan Allah wal kaffu amma shajara bainahu da kame baki daga abin da yawa kana tsakanin su na fitintinu ba ruwanka da tone-tone kawai ba a ce kai ta tonowa ba a'a ka kame bakinka sahaban manzo Allah sallama mutane ne irin mu ba ma'asumai bane masu kuskure ne ina fata an gane ko yawa kuma sukan samu misunderstanding a tsakaninsu fitinu sun kunnu a tsakaninsu wanda wannan abun ya faru ya wuce ba rejim ɗinmu ba ba lokacinmu mu bane yawa saboda haka tunda Allah ya kame hannunka baka koma tsoma hannunka Allah ya tsare hannunka daga fadawa cikin fitinin da ta faru a cikin har waɗansu suka kashe waɗansu tunda Allah ya tsame hannunka ya sa kai ba za ka kame harshenka ba ina fata an gane ko Sai ma sai kai kokarin kame harcen tunda Allah ya kame hannunka bai kawo ka lokacin su sunan ba wataƙila da kana cikin wanda ya kashe manya-manyan sahabai amma Allah ya tsare ka bai kawo ka zamanin ba bisa ita hikimar Allah din subhanahu wata'ala sai kuma yi ka yi kokari ka tsare harcen ka wa atiqadu adalatihim kuma ahlus sunna suna kudurce dukkan sahaban manzon Allah adilai ne li'annahum ashabu rasul domin su almajiran manzon Allah ne abokanansa ne sun cuɗanyu da shi sun rayu da shi sun yaƙi domin kare jininsa da ransa sun yaƙi domin kare martaban addinin musulunci nan sun da rayukansu da dukiyoyinsu don addinin musulunci nan saboda haka lallai mutane ne adilai wa naqalatu dini anhu kuma su ne suka nakalto mana addinin musulunci nan da yau muke ciki har muke jin daɗi muke gode wa Allah da ya yi musulmi su ne dalili su suka yi yaƙe-yaƙen nan suka kawo mana musulunci ina fata an gane ko to saboda haka tsakaninmu da sahabai kawai shine addu'a da neman musu gafara da yardar Allah kamar yadda ayan nan ta tabbatar mana Allah ya ce mutanen kirki mumunai na kwarai su ne suke yi wa sahabai da magabata addu'a wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana fillana, lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman ta la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim waɗanda suka zo bayan sahabai su ne kullum in suna addu'a su ce rabbana fillana ya Allah ka gafarta mana wa li ikhwanina da mu da ƴan uwanmu allazina sabaquna bil iman wanda suka rigaye mu zuwa ga imanin nan sune sahabai da tabi'ai da tabi da duk wani mutumin kirki malamai suka ce ko mutum ya girme ka da shekara ɗaya in dai musulmi ne na kirki nagartacce yana daga cikin magabatanka yana da cikin wallazina ja'u eh, istillana wal ikhwanin allazina sabaquna sabaquna bil iman in suka ce ko da kwana ɗaya mutum ya girme ka sabaka ka ilal iman ya riga ya kade zuwa ga imanin nan to addu'an ka duk ta shafe suna cewa rabbana la taj'al fi qulubina gillan kar ka sanya gilli gilli hasada iyayya da waɗannan bayin Allah innaka ya Allah kai ra'ufun mai rangwame ne rahimun mai jin kai ne da saukai Allah ka mana haka sahabai in ba mu musu wannan addu'ar ba ya kamata mu kame harshen mu ga bari ballantana ma ba za mu daina musu addu'a ba matukan muna da numfashi don muna burin Allah ya haɗa mu da su Allah ya haɗa mu da su sannan shine matsayin ahlus suna su suka nakalto mana addinin nan suka ɗauko mana shi har muka same shi a yau hmm? yanzu don Allah mutumin da ya yi dalilin zamantowansa miloniya me tsakaninka da shi addu'a to ballantana mutumin da ya zamanto dalilin kawo maka nagar eh, eh, abun nan eh, rabauta ta lahira shi lahiran ka bai kawo maka gaba daya yanda za ka yi nasara a lahiran ka Allah ubangi yadda da wannan shine matsayin ahlus sunna game da sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam son su a wajen ahlus sunna imani ne da addini kyamansu su kafurci ne da munafurci da halaka sannan wajabcin neman musu yardan Allah shi yasa duk inda aka ambace sai musu radiyallahu anhu da kame harce daga rigingimu da fitintinun da suka faru a tsakanin su ba ruwanka da tone tone sannan ka kudurce cewa lallai su din nan ajilan bayi ne ajilai ne sannan kuma su ne wanda suka nakalto mana addini mu je gun ibadiyya al suna cewa fa innaha waqa'at fi ba'di ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su sun ci zarafin waɗansu sun ci mutuncin waɗansu sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. kama fa'ala sa'irul khawarij kamar yadda sauran uwar kungiya ta khawarijawa suka yi akwai waɗansu sahabai da suke cin zarafinsu har yau har gobe wa kama fa'alatin rafida kamar yadda rafidawa yan shi'a kuma suka yi duk sun ci zarafin sabon manzo Allah gaba ɗayan su sai dai mutum bakwai ne da suke ne illa sai dai su ibadiyya aqallu guluwan su sun fi karancin tsanantawa game da sahabai sama da yan shi'a kamar ya fal abadiyatu fata'anu fi adadin min ajilla'i sahaba so ibabiyawa suna suka ga waɗansu adadin manya-manyan sahaban manzon Allah ka Usman kamar sayyidina Usman ba sa shiri da shi suna suka suna suka suna shugaba ne azzalimi su suka haɗo rigima suka halarta jininsu suna sukan sayyidina Ali saboda ya yi tahkim ko mun san tahkim din da amru bin al-as da amru dan as shine wakilin wane ne muawiya a wajen tahkim sune aka kira su su zauna wajen tahkim din nan wa muawiya suna kiyaya da muawiya domin ya yarda da tahkim din ya yarda da tahkim din wa talhatu bin zubair da talhatu dan zubair radiyallahu anhum Allah ban yarda da su gaba ɗayan su suna sukansu suna condemning din su waɗannan wa ashabul jamal da duk waɗanda suka je yakin jamal wala ya tarabbawna an jami'i sahaba ba sa neman ma dukkan sahaban manzo Allah yarda akwai waɗanda in ambace in an ambace su ba sa ce radiyallahu anhu ba sa faɗa saboda akwai kullele ne tsakanin su da su akwai gaba da kiyayya tsakanin su da su wanda suke so da an ambace shi za su ce radiyallahu anhu wanda kuma ba sa so da an ambace shi shiru suke fa yaquluna suna cewa na tarabba anhum eh za mu neman masahaban manzon Allah yardan Allah illa man ahadafa sai dai wanda ya yi aika-aika a cikinsu aika-aikan shine ta tahsin hukuncin nan na mutum biyu da aka naɗa ko ta ɓangaren mu'awiya da da da sayyidina ali da wanda suka je suka yi din da wanda aka yi delegating sannan kuma da waɗanda suka yadda da hukunci yawa su ne wanda suka yi aika aika wa ya'adduna jumlatan min khiyari sahaba ala annahum ahdathu akwai wanda suka ɗauka da yawa daga cikin sahaban manzo Allah saboda cewa ku yan aika aika ne saboda haka ba sa neman musu yardan Allah wa bi hadha atanan kaga yuwafiquna rafida su yi muwafaƙa da yan shi'a wal mu'tazila wannan abin da na faɗa ga shi nan a littattafan su ka duba footnote na biyu a can sharhi na biyu inda suke sukan sahabai kamar sayyidina Usman da Ali da Amr bin al-As da Muawiya ka duba muktasar tarihul abadiyya shafi na sha shida da na sha bakwai da na sittin da bakwai ka duba wal uqud al fiddiya suna ne na littafi shafi na arba'in da biyar da kuma shafi na arba'in da shida duka littattafansu ne su suka rubuta ka duba wal abadiyatu dirasa murakkaza shafi na hamsin da uku ka duba wani littafin su na hudu mai suna wal mujaz al mujaz mujalladi na biyu littafi na ɗari biyu da talatin da tara zuwa ɗari biyu da hamsin in Allah da in ka samu waɗannan littattafan ko a kasuwan kurmi ko a intanet kai browsing ka duba pages din za ka samu alaikum salam na'am duk yana ci eh duka duk yana ci sai dai malam ne kawai ina jin ba kawo so a domin ya ce da sauran sahabai Mm. sannan kuma matsayinsu na ƙin yi wa sahabai neman ma waɗanda suke so yarda eh, ba sa so yardan Allah ku duba muktasar tarihul abadiyya shi ma shafi na sha shida sha bakwai sittin da bakwai al'uqudul fiddiya shi ma shafi na arba'in da kuma arba'in da shida wal abadiyya birasa murakkaza wal eh, shafi na hamsin da uku sannan wal mujazu mujalladi na biyu shafi na tara zuwa ɗari biyu da muka ambata ɗazu za ku samu a bisa wannan aƙidan sun saba wa ne ahlu sunna su yi muwafaqa da shi a rafibawa da kuma mu'tazilawa to wa wannan mas'ala kabiratun mas'alatun kabiratun mas'ala ce fa babba تعد من الفوارق الرئيسية بينه وبين أهل السنة أنا أوكن تتنا دكتي من يمن ين ربي ربي bambanci da yake tsakanin su da ahlus sunna kace ba ka son sabon manzon Allah kana sukan sayyidina Usman kana sukan sayyidina Ali da duk wanda suka je yakin jama ba ka neman mai sabon manzon Allah abin nan ba ka ce radiyallahu anhu to mas'ala ce babba layi ne da ya raba tsakanin ahlus suna da waɗannan mutane kama tu'addu min al-usul al-kubra haka na wannan matsala ana ɗaukar ta tana daga cikin manya-manyan matsalolin da suka jibinci aqida allati akhrajatkum al-manhaj salaf wanda ta fidda ibadiyya daga tafarkin as-salaf salih magabata na kwarai waja'alatu fi idadil firaq ta sanya su a cikin ƙungiyoyi wal ahwa'u masu bin son zuciya Allah wani ya rufa mana asiri mu je matsala ta takwas da ta bambanta tsakanin ababiya da ahlus sunna mas'alatul a'immati wal khuruj mas'ala da ta shafi shugabanci mu duk musulmi da Allah ya bawa shugabanci a tsakaninmu mun yarda da shugabancin shi muna masa da'a da biyayya da ladabi matukan bai umarni da sabon Allah ba wannan shi kuma komai sabon shi in shi ne kawai sabon yake yi bai umarni ya kirsa sa a yi ba to ana alu suna suna masa da'a da biyayya ba a fito na fito ko ta waye da shugaba wannan shi ko da yana shan giya yana aikata laifuka waɗanda yake waɗannan al'amari ne tsakanin shi da mahaliccinsa kai ma kana yi naka gurgudu matukan bai sa doka tunda ina shan giya ne shugaba kowa maka ya sha a'a shi bai ce ka sha ba shi ne kawai yake kayan shi wannan a ce da alu in dai shugaba ne matukan shi musulmi ne yana da kirki bayi da kirki wajibi ne yi masa da'a da biyayya da rashin fito na fito da shi ina fata an gane ko da yin sallah a bayan shi da yin jihadi a bayan shi da yin aikin hajji a bayan shi da shugaban nan zai fita ya ce ni ne amirul hajji ku bi ni za mu bi shi da zai shelanta jihadi da yaƙi ce ni ne komanda dole mu mu bi shi mu yaƙi a bayan da zai ce ni ne liman shi kenan domin duk shugaba amirul mu'minin a garin da yake yana da rai ya ce kamar misali yan rufayi gwamna ya aika imam na sultan bello ya ce a ma imam ni zan yi juma'a yau ni zan yi hudu ba ko ya tura almanar ya ce a gaya ma malam ka'iz ni zan yi hudu ba yau kawai ta ya tura maiduguri road ya faɗa malam alkali ɗahir ko da yake alkali ne wannan mu mu tsallake wannan masallacin mu je malali malam imam shanono ta murtala shanono ya ce ni ne zan yi ne sallah dama asali su ne limaman ai lokacin da shehu usman bin kodiyo ya aiko su a garuruwa ya ba su tuta ai a matsayin su ne limamai su ne alkalai su ne komai ai na fata an gane daga baya abun ya ya tabarfare gado bayan gado bayan gado sai ya zamanto mutum bai da ilimin addini yanzu kawai dan dan jinin sarauta ne sai a ɗauko shi ma daga ko ina tsohon kwastam a naɗa tsohon ɗan sanda a naɗa a ce jinin sarauta ne soja a naɗa wani hamzami a naɗa ba kuma kallon addini sai ya zama to limancin kawai sai dai a kama liman ya rika yin addu'a ya rika sallah shi ya bi babu ilimin babu menene haka za ka tar abun ya zo daga baya Allah ubangiji ya mana muwafaq to me matsayansu matsayin ahli sunna ga shugaba musulmi da kuma hukuncin yi masa tawaye min usuli ahli sunna yana daga cikin aqidun ahli sunna ta'atul a'immati wal wula yi wa shugabanni da sarakuna da jagorori da'a da biyayya wa humul hukam sune shugabanni abraran a matsayin su na mutanen kirki kanu au fujjaran ko fajirai innal abarara lafi wa innal fujjara lafi al abrar mutanen kirki a matsayin su na a matsayin su na mutanen kirki duk inda Allah ba ta shugaba mai anguwa ne a iyaku yana da wannan haƙƙi sarki ne hakimi ne yana da wannan gwamna ne shaman yana da wannan dukkan su shugabanni ne sawa'un suna da kirki ko ba su da kirki mu dai yi musu da'a wajibi ne a aqidar ahlus sunna da aka gada daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan wa salatu khalfahum sallah bayan su mawajibi ne domin shugaba ya ji ba ka sallah bayan shi zai iya kame kai a tsire ka kawai waye kai waye kai da baka ne kafiri ne ko mai kamai da ni a je a kulle shi sai a kulle shi wal jihadu ma'ahum da yin jihadi tare da shi in ya shelanta jihad yadda kowa ya fito ga abokan gaba a a ce wanda yake duk zai iya zartar musu da hukuncin kisa domin bin su wajibi wa in jaru koda suna zalunci wa in jaru da suna zalunci wa in zalamu aw fasaku ko suna manya manyan zulubai can ne tsakaninku da Allah inda Allah bai ce ka su ba su ce ka yi ba kawai wajibi ne ka musu da in ka ce za ka yi fito na fito da su to masallatan da ake sallama sai sun gagara zuwa makarantun islamiyya ma sai an rugurguza su waɗansu da suka gwada fito na fito kaga inda al'amura suka ka har yau ana cikin bala'i ba a fito na fito da su kawai ku yi ta addu'a lokacin kowa ta kaitacce ne sai Allah ya ka canji Allah ne ya kawo shi mu faɗa wa Allah kuma shi Allah ya san lokacin da zai ɗauke shi amma ba za mu yi fito na fito mu ce a'a a fara artabu da yaƙe-yaƙe da makamantansu daruruwan da salloli da yanda muke zama mu yi karatu in nan a nan cikin abin da yara su zo karatu mu yi tarawihi mu yi tahajjudi sai ya gagara sai ya gagara tunda fajiri ne mara tsoron Allah yana sako to bai bai san tsoron Allah bai yake balle kai kai awa yana gani yana da mulki yana da karfi yana da menene to shi yasa wannan abin da manzo Allah ya faɗa ne ba wai tsoro bane ko wani abu manzo Allah ne ya bada wannan dokar wa man yuti illa rasula faqad ata Allah wanda ya manzo Allah sallallahu alaihi biyayya yayi wa Allah Waɗansu da yan zafin san da suka rena umurni to yau ga abinda suka jawa kansu kuma suke ɗanɗana ma wanda ma ba ruwansu wannan shi وأنه لا يجوز الخروج أعتقد أهل السنة بايا حلتا أي fito نا fito? alaihim da su ba a musu tawaye wala qitaluhum ba a yaƙan su illa an tara al'ummatu minhum kufran bawahan sai dai in al'umma sun ga kafurce karara a tare da su min Allah wanda kawai fito na fito ko musu tawayen hujja ce a gaban Allah mu fiyara da hujja karara sali sun sa doka daga yanzu ba sallah ba fita masallaci sun sa doka yanzu mata ban da hijabi sun sa doka za, sun sa doka za. mun ga dai tsantsan kafur kafurci ya bayyana a game da su wanda ya tantance a musu tawaye kuma muna da hujja a gaban Allah gobe kiyama domin wanda bai da kwakwarar hujja a gaban Allah game da tawaye da ya musu fa ba zai sha gobe kiyama ba to sai kaga kafurci mai na gaske wanda za ka iya kafa hujja a gaban Allah na cewa ga dalilin da ya sa na bijire musu wa anna hadhihi ta'a wannan ta'an da aka ce mu musu bil ma'ruf akan aikin alheri ne kawai fala yuta'una ba a musu biyayya fi ma'asiyati Allah wa rasuli wajen saba wa Allah da manzansa wannan shine matsayar ahlus sunna da aqidar ahlus sunna game da shugabanni da kuma hukuncin fito na fito da su wa amma al-abadiyya su kuma abadiyya fa fa innahum khalafu sunnata fi dhalik sun saba wa ahlus sunna sun saba wa sunnar manzon Allah game da biyayyansu da shugabanni fi dhalika wa faraqu jama'atal muslimin kuma sun menene sun bambanta da al'umman musulmi ka ghairihim min al-khawarij kamar yadda dai uwar kungiya ta khawarija wannan akidanta ta game da shugabanni da fito na fito da tawaye game da su to haka ma ababiyan babu bambanci ka ghairihim min al-khawarij fi umurin kathira min masail al-imama game da mas'alolin da suka shafi shugabanci wal jama'ati da shiga jama'ar musulmi da haɗa kai da al'ummar musulmi wal da kuma fito na fito da shugabanni bal inna hadhihi ita wannan mas'alan تعد من الأصول الكبرى أنا أو كنت من يمن يمسألوني نعجيدة التي فارقوا فيها wato bambanta وندو سكا واتو بمبانت دا أهل السنة على النهو التالي سكا من حكا نفرقوا يقدحون suna suka suna kondemi fi imamati Usman wa Ali game da shugabancin Sayyidina Usman da Sayyidina Ali radiyallahu anhu ma Allah ubangiji yarda da su al khalifatayn rashidaini khalifofi guda biyu nan shiryayyu masu shiryarwa alladhina zakkahum ar-rasul sallallahu wanda manzo Allah ya tsarkake su ya nuna ƴan aljanna ne kuma ya nuna shiryayyu ne kuma masu shiryarwa wa amara bi ittiba'i sunnatihima waɗanda manzo Allah ta salla ya yi umarni a bi sunnansu da koyarwansu ka abi bakar wa umar kamar yadda aka umarce mu bi abubakar da umar haka ma sayyidina usman da ali Allah ubin yarda da su duka bal ya nuna kai suna suka fi shakhsiyatihima har a personality nasu ma ba wai ma salon mulkin su ba su kansu ba mutuncin su ma na kansu ma suna suka suna cin zarafin su wannan maganar da na faɗa ku duba muktasar tarihul abadiyya littafin su ne da suka rubuta a kan da hannu shafi na sha shida da kuma na sha bakwai ka duba manhaju talibina mujalladi na ɗaya shafi na ɗari shida da goma sha bakwai na biyu يؤيدون خروج أسلافهم الخوارج المحكمة الأولى سنا سبوت أبابيا سنا كرفة سنا غويم بايا تاواين دمغبا كنس خوارجاوا سكيوا سيدنا علي دا عثمان تون فرقون الأمر انفتاوا خوارجاوا na yanzu suna sapotin suna goyon bayan abin da suka yi al-muhakkima din nan duk lokacin da aka yi hukunci da mutum biyu din da aka yi delegating to suna goyon bayan tawayen da waɗancan magabatan su kawarijawa suka yi wa su sayidina eh, su sayidina abunan su abubakar da su eh, su abin nan eh, Usman da Ali suna goyon baya wa ahalin naharawan haka nan ma da abin da tawayen da suka yi wa ahalin naharawan alladhina kharaju ala sahabati wa qataluhum suna goyon bayan mutanen na harawana din nan wanda suka yi fito na fito da sahaban manzan Allah suka yaƙe su suka kashe waɗansu sahabai duk suna goyon bayan su ka duba footnote na biyu afdaqul banahi suna wani littafi da suka wallafa shafi na 25 zaka samu wannan wal uqudur fiddiyya safi na arba'in da 46 muktasar tarikhul abadiyya shafi na 17 da sittin da bakwai wal abadiyatu bainal firaq al islamiyya shafi na ɗari uku da saba'in da bakwai zuwa ɗari uku da tamanin da biyar wal abadiyatu fi mawqid al tarikh mujalladi na ɗaya shafi na talatin da uku da kuma talatin da biyar al halqatu al ula first episode first episode al halqatu al ula abu na uku yarawna ababiyawa suna ganin annal imama duk wani shugaba idan takaba kabiratan idan har yayi laifi guda ɗaya irin manyan zunubai guda ɗaya kawai ko yayi alkawari ya saba kabira ce a wajen ko ya ya ci dukiya kabira ce ko ya zalunci wani kabira ce ko ya yi ƙarya kabira ce to a ganin su fa shugaba inda zai laifi ɗaya cikin manya-manyan zunuban nan to hannata muhu jininsa ya halatta wajazar kuruju alai kuma ya halatta a yi fito na fito da shi ku duba sharhun nai sharhun nil ibn a can mujalladi na goma sha hudu shafi na ɗari uku da arba'in da biyu da kuma shafi na 343 akwai kamusu shari'a mujalladi na 86 eh, shafi na 222 akwai almujas mujalladi na biyu shafi na 236 da kuma 238 والدليل والبرهان mujalladi na uku shafi na 62 da kuma 36 والأباضية بين الفرق islamiyya. shafi na ɗari biyu da tamanin da tara da ɗari uku da goma sha uku Fakalu ga abin da suka ce ilam ya afi ka sani ya kai ɗan uwana sun kai ibabe ne kenan ka sani ya kai ɗan uwana ba ibabe ɗan ibadiyya anna mazhaba ahli da'awa eh mu tafarkin mu yan ahalu da'awa ya'ani al-ibadiyya kenan eh suna kira su sune yan da'awa ahalu da'aw wal irshad suna cewa ku san mu fa tafarkin mu da tsarin mu da aqidan mu da manhajin da muke kai fil khuruj ala al muluki wajibi ne a yi fito na fito ga shugabanni azzalamati azzalimai wasalatini da sarakuna aljaurati jairai to fito na fito da su da ne hautsinewa tsakaninmu da su wannan ja'izun ya halatta walaisa kama ta Kulu sunniya mu ba kamar yadda 'yan ahli sunna suke cewa wai annahu la yahillu al-khuruj alaihim wa la qitalihim to mu ba irin wannan bane eh wai baya halatta eh ayi fito na fito da su a musu tawaye ko kuma yaƙansu to mu ba irin waɗannan 'yan sulmi ba ne mu 'yan fito na fito ne da su da yaƙi da su yawa duk wani ɗan da'awa ya san da wannan in ba ibabe ne kenan ku duba wannan maganan su na farkon idan ka ji suna ce kama ya kulu sunniya ay yaqsiduna bis sunniya ahlus sunna wal jamaa mu ba irin su bane karshen maganan can furnan na biyu ku duba ad-dalil wal burhan mujalladi na uku shafi na 262 eh, zuwa da kuma 63 wanzur al-ibadiyyatu dirasa murakkaza shafi na 42 da kuma 47 arba'in da shida da arba'in da bakwai eh, wannan shi na hudu wa ya rauna har ila yau a ƙarƙashin shugabanci suna gani annal khuruj alal a'imma yin tawaye da fito na fito ga shugabanni li raf'i zulmi domin tunkuɗe su daga kan zaluncin da suke yi wa raddul udwan da maida sakamakon zalunci su a kansu wa izalatul hakimi zalimi da kawar da shugaba az-zalimi al-mufsidi maɓarnaci amrun mashru'un wa wajibun yawa al'amari ne da shari'a ta yadda da shi kuma wajibi ne ina fata an gane ko ku duba wannan maganar tasu a cikin littafin da suka wallafa raji al-uqud kudnan na uku al-uqud al-fiddiyya shafi na 135 akwai wa dirasa anil firaq fi tarikh al-muslimin shafi na 82 wa ma'akkaru sultan ya ce shine kam shugabanci da sojoji na abin nan na shugaba idan lam tatawafar fihi shurutuhum idan sharuɗansu ba su cika sharuɗa ba ka an yakuna sultanu fasikan kama a ce sultan shugaba ya zama to fasiki mai mai aikata kaba'irai aw zaliman ko azzalimi ya kwace filin wani aw asiyan ko mai yawan saba wa Allah aw murtakiban li kabiratin ko mai aikata ɗaya daga cikin kaba'irai fa inna ma'askarahu ma'askaru baghyin sojojinsu da masu mara baya gaba su yan ta'adda ne ya juzul khuruju alaihim ya halatta a yi fito na fito da su wa taghyirihi a tumbuke shi a canja na kirki li iqamati dini domin addini ya tsaya tsaf ina fata an gane ko yawa saboda haka karka ga suna tana sallah za su shelanta jihadi akan ku akan garuruwan musulman. su shelanta duka ku duba kudnan na hudu inda suka faɗi wannan maganan al'abadiyatu bainal firatil islamiyya shafi na ɗari biyu da da bakwai. akwai sharhun nil mujalladi na goma sha hudu shafi na ɗari biyu da da arba'in uku. wal abadiyya dirasa murattaza shafi na arba'in da bakwai. Mu je na biyar a ƙarƙashin dai shugabanci wa anna man kana minhum ahalan lil imama duk wanda ya cancanci ya zamanto shugaba a cikin su su ibadiyya din wa talabu minhu an yatawalla suka nemi ya zo ya shugabance su wannan yar cikin gida ne kenan duk wanda suka ga ya cancanta a cikin su ya shugabance su suka zo suka neme shi da ya shugabance su din walam yaqbal ya ya karba wamtana'a ya فإنه يحل دمه yahillu damuhu jinin shi ya halatta wa هوكنش سنة kisa ya hau kanshi suna fata an gane ana iya kashe shi to dole idan suka je suka shahar suka ce kai ne shugaban saboda sun yadda da ka menene menene zo ka jagorance dole ka karba in ka ji ya halatta kuma ya halatta a kashe ku duba maganar nan da suka yi a cikin littafin su mai suna a kudnar na biyar mai suna al ko mujalladi na nawa na biyu shafi na na ɗari biyu da talatin da biyar akwai kitabu sira shafi na nawa 15 mu je na shida kuma har ila yau a karkashin mai shugabanci la yuqirruna li al'immatil muslimina man siwahu ba sa taɓa yadda da wani shugaba na musulmi matukan ba cikin su yake ba bi imamatin shar'iyya ba su yadda da shugabancin ka halartaccen shugabanci ba ne matukan ba a cikin su kake ba to duk wani shugaba da yake shugabantar musulmi to ba su yadda da halarcin shugabancin shi ba ada ababakar banda abubakar shi kawai suka yadda da shi wa umar sai wa umar bin abdul aziz waɗannan uku sai da shugabancin. Eh domin lokacin su ba a fara zalunci ba a inji su wala yaqbaluna bi wilayati bani umayya ba su yadda da shugabancin da ƴaƴan ba umayya suka yi ba irin su muawiya su yazidu su abdul malik bin marwan wa bani abbas da kuma bani abbas wa sa'ir wulatil muslimina da sauran dukkan shugabannin musulmi qilatal qurun duk tsawon zamanin na har gobe kiyama kun kina usman balle kai yanzu balle kai yanzu to su matsayan su kenan duk wani musulmi mai shugabanci matukan ba cikin su bane ba su yadda da halarcin shugabancin nan naci banda abubakar da umar da Abdul umar bin abdul aziz amma daga bani umayya daular abbasiya da wanda suka zo bayan har yau har gobe kiyama ba su yadda ba ba su yadda ba kuma za su yace shi kuma jinin shi ya halatta ku duba inda suka faɗi wannan magana kudnan na shida asdaqul manahi shafi na ashirin da tara الأباضية دراسة مركزة شافنا عشرين ثلاثين دقوة مختصر تاريخ الأباضية جملة مجينا بقي إن شاء الله مكتن تياوة أكاركشن شوغبانشن دي بعضهم وأنسنسو كأهل الكلام كمان فيلوسوفرز masu magana alul kalam yalmizuna suna shaguɗe suna zunɗe suna nune da ahalus sunna wa yunaqibunahum bil hashawiyya suna kiran su yan shara yan abin hashawiyya kaman eh, abun eh, shirmammu kawai duk lokacin da suka ga ahalus sunna ga mutane يلمزون ويل لكل همزة لمزة الذين يلمزون المتطوئين في الصدقات والذين لا يجدون illa juhdahum fayasqaruna minhum safira Allahu minhum yalmizuna suna nune da shaguɗe a gare su ga mutumin ku fa ga mutanen ku can yan me a ce yan shashashu kawai yawan alhakawiya idan irin wannan kalma ku duba jami'o al-basaawi albasiyawi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da goma zuwa da kuma ɗari biyu da hamsin da bakwai na takwas na ƙarshe inda za mu tsaya a ƙarƙashin dai shugabanci tawakuluhum sun yi kutse sun yi kutse fil a cikin aƙidun ahalul kalam philosophers da mu'tazila da asha'ira da maturidiya irin waɗannan allati hazzara minha salaf wanda ahlus sunna da magabata suka yi wa mutane wato suka jawa mutane kunne su kiyaye irin waɗannan mutanen wa badda man khaba fiha waɗanda ahlu sunna sun ce duk wanda ya afka irin cikin waɗannan kungiyoyi din to yan bid'a ne amma su abaziya sun haɗa kai da su sun yi kutse cikin lamuran fa inna muta'assir al-abadiyya abadiyawa na karshe karshe sayarul jahamiyya sun tafi akan aqidun jahamiyawa wal mu'tazila da mu'tazilawa wa mutakallimatil asha'ira da ba su magana iya magana da kafa hujja da magana cikin asha'ira fi manahiji tafriril aqaid wajen wato tafarkin tabbatar da aqida wa istimal mustalahatil falsafiyya wato da amfani da irin terminologies na philosopher philosopher suna da satin terminologies haka da suke bawa kaza plus kaza kaza kaza is equal kaza haka zaka ka su suna ba za su ja maka aya ba Walkalamiya da ahlul kalam alkhalifa yan dan tsantsan yan magana ka duba inda suka wannan magana a can sabilul misal kitabu ma'alimi din lil mus'abi wal haqqu damir lil khalili in ka je can ka samu wannan eh, mun yi na yau na nawa muka yi na bakwai matsala game da sahabai fito na fito da tawaye wa shugabanni ko yawa to wannan su suka samu a yau in Allah maɗaukakin sarki ya raya mu tsawaita rayuwan za mu shiga na takwas a mako mai na tara ko hmm. cikin matsalolin da ababiya suka saba ina jin ina na dan tabo an sa ta jiya alhamdulillah subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa